daren lahadi ne da ya daidai da daren ashirin da uku ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara biyu. ina tsammani ya kamata ya zama daren ashirin da hudu ne sau da tun shekaran jiya kuke sa daren ashirin da uku, ya nuna abun bakan gado kenan daren ashirin da hudu ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara biyu. wanda ya daidai da shida ga watan Fabrairu shekara ta dubu biyu da sha 2011 wannan shine kasar na biyu da 201 <clears throat> daga cikin jiran ya karatutukan littafin al Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a musulmi ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a ƙarƙashin kitabul kusufi matattarar da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen kispewar rana da abubuwan da ke da alaƙa da kispewar wata sallah zikirori addu'a yan tabayi sadaka da sauran komawa ga Allah maɗaukakin sarki a yau sai imamul bukhari ya ce babu Toli sujudi fil kusufi babin da ke bayani akan tsawon sujuda a cikin sallar kisfewar rana ko wata rage fankan nan قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نودي إن الصلاة jami'a فركع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها wannan babu da imam al-bukhari ya ce babu tuli sujudi fil kusufi babin da ke bayani kan tsawon sujuda a cikin sallar kusufi wannan raddi ne yake wa musamman mazhabin malikiya waɗanda suka ce ba a tsawaita sujuda da gwargwadon yadda ake tsawaita gaɗoɓin ainihin wato sallar abin nan kusufi ma'ana tsawonta wajen kira'a wajen sujuda wajen abubuwan da suka biyo baya sai suka ce in aka zo za a tsawaita ne kawai a wajen tsayuwa za a tsawaita a wajen ruku'u amma a wajen sujuda suka ce ba za a tsawaita ba shine ibn hajar yake cewa ashara bi hadhihi tarjama ila raddi ala man ankarahu wannan babi bukhari yana nuni ne akan mai da martani ga wanda ke inkarin tsawaita sujuda din واستدل بعض المالكية على ترك إطالته بأن الذي شرع فيه تطويل شرع تكراره كالقيام والركوع ولم تشرع ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع تطويله وسمع لكاوا سكتي أي واتو abin da ake son tsawaita shi shine wanda ake maimaitawa kamar me kamar ainihin tsaiwa ana maimaita tsaiwa ana maimaita ruku'u da makamantan haka to su ne ake tsawaita su amma ita sujuda tunda ba a maimaita ta yadda take haka take a kowace sallah sai suka ce ba a tsawaita ta sai malam ibn hajar ya ce wa huwa qiyasun fi muqabalatin nassi wannan kiyasi ne a inda ya karo da nassi ana amfani da qiyasi amma inda babu nassi inda babu Allah ya ce annabi ya ce to babu laifi in an ce malam wane a ganin shi ya ce kaza amma idza jaa naharu as-sunna batala naharul ma'qal ma'ana idan aka ce tekun sunna ya zo to tekun a gani na da a fahimta ta da a tunani na gaba ɗaya ya ɓaci tunda dai har akwai nassi akan haka to magana duk wani kiyasi da za kuma kiyasin ɓatacce ne shi yake kira kiyasi irin wannan fi muqabalatin nas kwatankwacin kiyasin malikiya akan cewa aure bai halatta a ɗaura shi ba sai da abin da yake mafi karancin rubu'u dinar wannan kiyasi ne fi muqabalatin nas nasu ya tabbatar da annabi ya ɗaura aure masu ɗimbin yawa da dukiyar aure da sadakin da bai kai rubu'u dinar ba to don haka waccan magana ba daidai ba ce a yi ta ina fata an gane sai ya ce kama sayati bayanuhu kamar yadda ƙarin bayani zai zo fa huwa fasidu li'tibar dan haka wannan kiyasi batacce ne ba abin a dauke shi bane wa abda ba'dhum fi munasabati at-tatwil fi al-qiyam wa rukui duna ar-ruku'i anna al-qa'ima wa ar-raki'a yumkinuhu دون السجود أن القائم والراكع يمكنه رؤية الانجلاء بخلاف الساجد malam ya ce aka samu wani ma ya sake yin tawili Ya ce, ai abin da ya sa aka ce ana so a tsawaita ainihin tsaiwa da ruku'u sujuda ko ba a so a tsawaita wai saboda na tsaye da wanda ke ruku'u ai shi zai iya ganin rana ta yayi to amma an ka je ka dade a sujuda ai har ranar ta yayi baka ganta ba <laughs> kai malam sai yake cewa fa innal aya uluwiyya saboda ita wannan mas'ala ayar abin da ke faruwa ai a sama ne yana kawo ƙarin dalilin su ne na haka sai suka ce fana sabatu lal qiyam laha bi khilafi sujud tunda dai asalin matsalar da ta faru a sama ne to kaga wanda yake ruku'u da sujuda in ya dade in ta watsake zai gani amma in ya dade a sujuda fa hatta watsake kuma shi bai dago kan shi ba sai malam ya ci gaba da cewa wali anna fi tatwilis sujudi istirha'ul a'da fala yufdi ila an-nawm ah, faqad yufdi ila an suka sake kawo tawili cewa ai sujuda yanayi ne na hutu gaɓoɓi suna samun hutawa to ta iya yiwa wannan ya kai har ma mai sallah ya yi bacci malam ya ce wa kullu haza mardudun duk waɗannan maganganu abin a bankaje su ne a ture su ba su da amfani me yasa bi subutil ahadisi sahiha saboda tabbatar ingantattun hadisai fi tatwilihi game da tsawaita sujuda din ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه وقد تقدم من وجه آخر مختصر yace to sai ibnu hajar sai ya kawo hadisi wanda shine kuka ji mun karanta babban sahabi abdullahi dan amru dan as annahu qala yace lamma kasafati shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da rana ta kisbe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama nudiya sai aka yi shela aka yi mata kiran sallah da lafazin inna salata jami'a jama'a a taru za a yi sallah faraka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama raka'ataini annabi yayi raka'a biyu fi sajadatin abin da yake nufi da raka'a biyu anan ruku'u biyu a sujuda daya Sun ثم قام فركع ركعتين في سجدة يساك ركوع بيو سجودا ديا ثم جلس anan kaka ji an ce sujuda ɗaya ka ɗauka sujuda A'a ana nufin sujudan nan da ka sani ita a matsayin ɗaya take ruku'u kuma shine akayi guda biyu Sun majalasa sannan sai ya zauna sun julliya anishamsi, kuma sai aka yaye wa rana wannan harka da ta shiga qala mai riwaya shine abu salamata dan abdurrahman ku duba da kyau shi yake ruwaito hadisin daga abdullahi dan amru dan as to da ya gama ruwaito hadisin malamin shi abdullahi ɗan amru dan as sai kuma ya ga akwai wata malamar shi ita ce a sayyida aisha ita ma ta ruwaito hadisi ta karantar da shi haka sai ya ce wa qalat aisha radiyallahu anha ita ku aisha Allah ya ƙara mata yarda sai ta ce ma sajattu sujudan tun da nake ban taɓa yin sujuda ba kattu ko da so ɗaya kana atwala min wadda ta kai tsawon wannan sujudar minha an fahimta ban taɓa sujuda da ta kai tsawon wannan ta sallar kusufi ba ka gama shahid kenan ko wannan ya nuna cewa wannan sujuda ta saba ma sauran sujudodi na sallah to malam ya tattauna wannan mas'ala sosai kwarai da gaske yace wa abda ba'd al-malikiyya fihi bahsan fa qala la yalzamu min kauni atala an yakuna balaga bihi hadd al-itala itala hadd italat al rukui har wa yau dai aka samu wasu wato masu mazhaba za ku yi mamaki wani lokaci in suka sha alwashin sai sun kare mazhabarsu duk wata guduma sai sun samo sun kwankwatsa hadisi matsaloli ne suka faru jama'a wanda shi ne muke ta kira ga ahlus sunna a Najeriya asali ba a hana ka don ka ce kai maliki ko ka je abin da za ka kasance amma in aka ce manzon Allah ya ce to hands up sai ka bi to baka da matsala Don duk wanda ka fifita magana shi a duniyan nan a kan ta wani a tafi amma ta manzon Allah ta zama ita ce sama ko kun fahimta to hanya kaɗai da za a bi a gyara wannan shine yanzu dole ne ahli sunna su karantar da 'ya'yansu ƙur'ani da zalla da madarar hadisi sai yara sun yi wayau tukuna sannan a fara karantar da su fatoyin malamai da maganganun malamai da saɓanin malamai amma har mutum ya samu ya ginu a kan wasu maganganu wallahi tallahi fa sai dai gyaran Allah kuna ganin gashi nan waɗanda aka fara sunna da su shekara talatin arba'in duk ɗariƙa suke ta komawa me yasa saboda ita ta tarbiyyance su in suka tafi suka tafi suka tafi suka tafi sai su dan waiga baya sai ga ya rage tsawon gemu in aka tafi aka tafi aka tafi sai ka ji ya dawo da yan allunan shi yana rubutun sha nan taba shi yace to ai kul huwallahu yake rubutawa menene laifin alqur'ani babu laifin alqur'ani amma bid'a tana da laifi na fata an gane duk abin da ya faru shine saboda waɗannan miyagun 'yan bidi'a su suka yi tarbiyyarsu ku kiyaye wannan da kyau ka duba dattijan nan na sokoto Allah ya gafarta mishi ka duba irin yadda suka yi fada da bidi'a zuzurutu amma sai gashi wata ran ya koma cikin tafafur a tantanki me yasa saboda asali a cikinta aka girma a cikinta aka koya a cikinta aka ci a cikinta aka sha an batta an bayyana ɓannata amma bayan shekaru sai aka sake koma komawa cikinta yadda ka san matsafi duk inda aka yi aka yi aka yana nan yana ganin darajar tsafin nan mai bautar gunki duk yadda ya tafi ya tafi yana ganin darajar gunkin nan haka dan bid'a in ya tafi ya tafi ya tafi yana ganin darajar bid'an nan dan haka ahir ahli sunna wallahi dole ne hatta yadda za ku yi tarbiyyar 'ya'yanku sai kun dubi waɗanne anguwanni ya kamata ku zauna waɗanne irin gidaje ya kamata ku zauna in har za ku ci gaba da zama anguwannin da 'yan bid'a suka yi cincirin do ciki gidajen hayan da 'yan bid'a suka yi katutu a ciki wallahi duk tufkar da kai za a warware ta bayan ka fice sannan menene mustaqbal na 'ya'yanka me yasa ahli sunna ba za su rinka hada kuɗi suna kama gida babba ba isu isu su zauna ya zama akalla mas'alar tarbiyya game da manufa game da addini ba ta saba ba sai ka je ka cusa kanka tsakiyar 'yan al'ada ranar suna dole ɗanka ko ya koma gefe guda su ba sa taron suna a ta dungure shi ana cewa woho baka sa sabon kaya ba woho ana jawo ƙashin rago ana ci shi kuma yana azumi sai yana shu'ur bin naqas yana jin shi su ba su kai ba su ba su abin nan ba saboda me yana zaune gidan 'yan al'ada lallai ne ahli sunna sai kun yi da gaske ba a zama tare da 'yan bid'a za su lalata ku za su rikita muku al'amari ‘ya'yanku kuma dole ne ku ba da muhimmanci fiye da komai game da dasa musu madarar aƙida babu sassauci dangane da haka jama'a babu sassauci ko miskalar zarratin ka dasa wa ɗanka aƙida kaɗai Allah da manzon shi su ne kaɗai sama su ne kaɗai abin bi duk wani abu ƙasan ƙasan ƙasa yake saboda haka in duk aka samu wani rikici sai amma ke magana kowa sai a ɗauta Allah da annabi ayi gaba kowa ya fushi sai a ce kada Allah ya sa ya haƙuri ya dawo ya huce tunda dai an faranta wa Allah an bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka duba hadisi ne sahihi ga Aisha tana cewa annabi ya tsawaita bata taba yin sujuda mai tsawo irin wannan ba amma wani ba malike cewa ike yi to ai in ma har an ce annabi ya tsawaita sujudar sai ya ce amma fa ba a ce ya tsawaita kamar yadda ruku'un yake ba sai ibn hajar ya ce wa ka'annahu ghafala amma rawahu fi hadisi jabir ya ce kamar ya gafala kamar wannan mai maganar bai san hadisin da jabir ya ruwaito ba a cikin sahihu muslim bilafzi da lafazin cewa wa sujuduhu sujudar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin wannan sallah ta na nahawun min ruku'ihi kwatankwacin ruku'in shi take to kaga in ka ce ba za a yi sujuda kamar ruku'u ba ta sahabi ya ce sujudar kamar ruku'un take sai ce wa hadha mazhabu ahmad wa ishaqa wa ahad qawlai shafi'i wa bihi jazama ahli al-ilm bil hadith min ashabihi wa ikhtarahu ibn surayj thumma an-nawawi cewar za a tsawaita sujuda kamar yadda ake tsawaita ruku'u a sallar kusufi jama'a imamu ahmad ibn hanbali ya bada fatawa da haka haka ishaqa dan rawiya haka nan ɗaya daga cikin fatoyin al-imam shafi'i manyan malamai daga cikin malaman hadisi almajiran imam shafi'i su ma sun ɗauki wannan fatawar an samu al-imam ibn surajin da al-imam nawawi duk sun ce wannan magana ita ce daidai wa ta'aqqabahu sahibul muhazzab yace sai dai malam shirazi mai littafin al-muhazzab wani shahararren littafi ne na fiqhun ainihin wato abin nan shafi'iya wanda mardawi da imamin nawawi duk sun haɗu sun yi mishi sharhi shi kam sai bai yadda da wannan magana ba yace bi annahu lam yunqal fi khabarin ba a taɓa samu a hadisi cewa annabi ya tsawaita sujudan nan ta kusufi ba walam ya bihi shafi'i yace kuma shafi'i ma bai taɓa fatawa da shi ba intaha maganar shi ta ƙare sai malam ya ce wa rudda alaihi fil amraini ma'an sai aka yi mai raddin waɗannan maganganun guda biyu na shi gaba ɗaya fa inna shafi'iyya nassa alaihi fil buwaiti wa lafzuhu a cikin riwayar almajirin shafi'i buwaiti ga abin da shafi'i ya ce summa yasjudu sajadataini tawilataini sannan zai yi sujuda guda biyu masu tsawo yuqimu fi kulli sajadatin nahwan mimma qama fi ruku'ihi tsawon sujudar kowace ɗaya za ta kai tsawon ruku'un shi wannan shafi'i ne ya faɗi haka to kaga wancan mutum mai shirazi mai muhazzab da yake cewa ba a samo daga shafi'i ba kaga yayi kuskure to magana ta biyu kuma kuskurenta ya bayyana cewa ba a samu a hadisi ba gashi an ji a hadisi tanbihun mala yace ga wata fadakarwa hadisi jabiru حديث جابر الذي أشرت إليه عند مسلم تطويل الاعتدال الذي يليه السجود to ina matsayin kuma in mutum ya yi ruku'u in ya ɗago daga ruku'u in ya ɗago daga ruku'u kun san za a yi fatiha da sura to amma ruku'u na biyu ake magana yanzu ruku'u na farko za ka yi fatiha da sura ruku'u na biyu kuma fa za a tsawaita shi shi kuma ko ba za a tsawaita shi ba kawai za a takaitu ne ga cewa sami Allahu liman hamida kun fahimta bari in ƙara fayyace surar kun san a raka'a farko za a yi fatiha da sura ko sai a yi ruku'u sai a ɗago daga ruku'u idan aka ɗago daga ruku'u me za a sake yi fatiha da sura ana son tsawon su ya kusa da wancan na farko to sai a sake ruku'u na biyu to in aka ɗago daga wannan rukuu me za a tafi sujuda kun ga nan babu karatun fatiha da sura to za ka tsaya kana yin zikirorin da ake yi in an ɗago daga ruku'u har tsaiwar ta kai tsawon waccan ko kuwa kun fahimci matsalar sai malam yake cewa to gaskiyar lamari an samu a cikin hadisin da musulmi ya ruwaito daga jabir wa lafzuhu ga lafazin sun maraka'a annabi ya ruku'u sallallahu alaihi wa sallama ya tsawaita sun marafa'a ya ɗago kanshi shi ya tsawaita sannan ya ce sun masajada sai ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sujuda to bari ku ji nawawi sai ya ce wa qala nawawi nawawi ya ce wa hiya riwayatun shazza wannan riwaya bata inganta ba in ji nawawi mukhalifatun ta saba wa sauran riwayoyi fala yu'malu biha dan haka ba za a yi aiki da ita ba أو المراد زيادة الطمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو الركوع nawawi ya ce to ko dai a ce riwaya bata inganta ba ko kuma a ce ta inganta amma ma'ana shine ƙarin natsuwa a bisa sauran ainihin wato wurare amma ba a nufin tsawaitawa kamar tsawaitawar dagowar ɗazuwar da aka yi mata fatiha da sura duk wannan tawili ne sai malam ya ce wato Ukiba bima rawahun nasa'iyu sai aka ci gyaran wannan magana da hadisin da nasa'iyar ruwaito wa ibn da ibn Khuzaima wa ma da waɗansu malaman min hadisi Abdullah ibn Amr aidan shi ma hadisin Abdullah dan Amr ya ruwaito shi fa fihi a cikin shi sai aka je thumma raka'a annabi ya ruku'u sallallahu alaihi wa sallama fa atala ya tsawaita hatta qila la yarfa'u da ya tsawaita ruku'u saboda tsawo sai da aka ce kai ba fa zai dago daga ruku'un nan ba thumma rafa'a ya dago fa ya sake tsawaitawa hatta kila la yasjudu har sai da aka ce ba fa zai yi ainihin sujuda ba yanzu wannan me yake nufi tsawaitawa bayan an ɗago daga ainihin ruku'u summa sajada sannan yi sujuda fa atala nan ma ya tsalata ya tsawaita ta ka gani hatta kila har sai da aka ce la yarfa'u ba zai ɗago kanshi ba Sun rafa'a ya sake ɗago kanshi fajalasa ya ainihin zauna fa'atalal julusa zama tsakanin sujuda ta farko ta biyu nan ma ya tsawaita hatta qila la sujudu har sai da aka ce ba zai sujuda ta biyu ba sun da sai kuma ya sujudar malam ya ce lafz ibn huzaima min tariqi sauri an ata ibn sa'ib an abihi anhu wa sauri sami'a min ata'in qabla al-ikhtilati fal hadithu sahihun hadisin sahihi ne walam aqif fi shay'in min at-turuq ala tatwil al-julus bayna as-sajdatayn illa fi hadha yace duk hadisan ibnu hajar yake magana ce duk hadisan da na karanta ban taba ganin hadisin sallar kusufi da ya bayyana zaman tsakanin sujuda guda biyu za a tsawaita shi kamar tsaiwar da ake ta yi ba yace sai wannan hadisi to kuma da kanshi ya tabbatar da hadisi ya inganta sai me kenan sai aiki to tambayar da za ka yi yanzu idan aka ɗago din nan menene za a faɗi tunda an ce misali idan aka ɗago daga rukuku sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu me za a yi a wannan tsayuwar tunda an ce ba za a yi fatiha da sura ba nan to in ka dan faɗi wanda ka saba hamdan kasiran tayyiban barakan fihi sai kai yaya sai kai shiru ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai zikirori da dama waɗanda ya kai in ya ɗago sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala abd wa kulluna laka abd اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan tana da tsawo ko amma ai kasan tsawonta kuma bai kai wancan ba to tambayar shine menene za a yi a wannan saiwa ko kun fahimta jama'a zikiri dai mafi tsawo shine wannan wanda aka samu annabi sallallahu alaihi sallam yana in ya dago daga ainihin ruku'u ina fata an gane to idan kun fahimci haka in kai wannan kuma har yanzu ba zai kai tsawon da ake nema ba to me ya kamata a yi a wurin to in ka ce istighfari ce ka kawo nasi dan ibada ce ba a fadin da ka haka ba ka zama muqaddimi a cikin sallah hakikanin al'amari babu wani abu da za ka yi sai dai ka saurara har tsawon wannan tsaiwa ta kai ya kai daidai da tsayuwar da ake bukata babu sauran wani zikiri don kwatankwacin shi kwatankwacin mutumin da ya gama karatun fatiha da sura a bayan liman a sallah a zahar liman bai gama nashi ba me za ka yi haka kai ma za ka yi don abin da ake bukata yanzu tsawaitawar ta zama ta yi kusa da ainihin wadda ta gabace ta to kuma wannan bata kai ko rabinta ba domin ka duba an ce za ka karanta mene za ka karanta fatiha da sura wadda tsawonta ya kai bakara in ka ɗago za a karanta fatiha da sura wadda tsawonta ya kai kama ali imrana to sai ka duba bakara ayoyi ɗari biyu da tamanin da shida ali imrana ayoyi ɗari biyu to yanzu in aka ce ka kusanci wannan tsayuwar mil samawati mil al-ardi za ta isa za ta isa ba na'am eh shine abin da ya dace domin in ka ce a maimaita kana bukata ka kawo nasu <laughs> eh ai ana yi amma ya ce me ya ce ana maimaitawa a'a to kuma bai nuna cewa ya maimaita ba <laughs> wato akwai matsalolin da zaka ga manyan malaman duniya ma in ta kai musu wallahi sai dai su fatawa irin haka sai dai su ce kawai sai a saurara kamar yadda shari'a ta ce saboda tsoron kar ka faɗi wani abu ya zama ka kirkiro wata ibada ka kawo amma ya tabbata an ce yana tsawaitawa to amma an faɗin me yake yi a wannan wurin bizzat ba a faɗi ba to iya zikirorin da ka sanya ne sai a yi to kuma in aka yi su tsawaitawar bata kai waccan ba to tsawaitawar a cike waɗannan mintuna da tsawaitawar shine abin yi kawai in akwai wani zikiri zai bayyana tunda bai bayyana ba shi kenan. Allah madaukakin sarki ya taimaka wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh eh wanne na sujuda a na sujuda ai iya gayar abin da imamun nasa'i ya ruwaito shine zikirin sujuda baya wuce kwaya goma shine mafi karanci kai kwaya daya matsakaici shine kai guda uku subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi to mafi yawa shine goma to ka duba goma zai zai kai tsawon kusan suratul baqara kaga ashe dan ma sai dai kai sujudar ka saurara wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am na'am eh da yana yi eh. to amma kaga ba ce na maimaita ba wa alaikum salam wa rahmatullah na. eh <laughs> to ya ƙara da tambaya kawai an ɗago bacci ya kwashe shi na eh. an dai bacci ya kwashe shi ka ai shi kenan kuma <laughs> malam yace wa kad naqala al-ghazali al-ittifaq ala tarki italatihi bari ku ji wata magana yace ghazali sai ya bada labarin cewa malamai sun hadu akan cewa a bar kar a sake a tsawaita wannan zama da ke tsakanin sujuda guda biyu ya ce malamai sun haɗu sai malam ya ce fa'in da littifaqa al-mazhabi fala kalama in yana nufin haɗuwar malaman mazhabar shafi'iya ya ce ba abin da za mu ce ya ce wa illa in ko yana nufin wai malaman duniyar musulunci sun haɗu sai ya ce fa huwa bi riwaya za a kafa mashi hujja da wannan riwaya ko da malamai sun haɗu akan kada a yi to annabi yayi sai a ce ba za a ji ta malaman ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi balle malaman ba su haɗu akan haka ba babu wata sunna kwaya ɗaya da malaman musulunci suka yi ijma'i akan gaba ɗaya a rabu da ita ya kamata jama'a su san wannan ku je a wani karatu na musamman da nake wasu ɗalibai na musamman a darul hadisi tunda ana ɗauka karatun littafin ilalut tirmidhi da muka zo kan wata matsala irin haka sai da muka yi mata sharhi wajen ainihin kasar biyar muka ta ɗauko misalan matsalolin da ake da'awar cewa malamai sun haɗu akan kada a yi kaza sai kuma ya zama kaza ɗin akwai shi a sunna sai mu binciko sai a ce a'a iya abin da mai maganar ya faɗi iya abin da ya sani ne amma malam wane da malam wane da malam wane cikin sahabbai da tabi'ai da malaman fiqhu kaza duk sun bada fatawa da shi ba a taɓa ijma'i akan watsar da wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wani hadisi da kake tunanin malamai sun haɗu akan kada a yi aiki da shi ko ka ji labarin haka ka je ka samu sharhu ilalit tirmizi na al'imamu ibn rajab alhambali za ka ga ya tsaya sai da ya kasafta su kashe uku waɗanda aka faɗin ya ba da ansa waɗanda aka yi da'awar da sauran abubuwan duka sai da ya ba da ansa amma dai sunna ta annabi ta tabbata a ce wai malamai sun haɗu gaba ɗaya akan watsar da ita ba a taɓa samun wannan ba sai an samu ko da malamai biyu ko uku ko kwaya ɗaya sai kaga ya bada fatawa da wannan dan ya zama sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba yadda za a yi haduwar wasu malamai ta shafe ta Allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan da muka ji yanzu ya tabbata kenan tsawaitawar dagowa daga ruku'u da tsawaitawar sujuda da tsawaitawar zama da ke tsakanin sujuda guda biyu a cikin sallar kusufi sai imam bukhari ya ce babu salatul kusufi jama'atan babin da ke bayani akan sallar kusufi a yi ta a jam'i ma'ana kada ka koma ka yi ta kai kaɗai, kamar yadda wasu ka ce ai idan ta kasance kusufin rana ne za a yi ta kowa ya yi shi kaɗai. wannan magana ba daidai ba ce kusufin rana ne kusufin wata ne kusufin menene ma'ana su masu magana sun ce kusufi na wata cewa in wata ne kusufi za a yi sallah ne a gida kowa ya tashi a'a ko kusufin rana ko kusufin wata a jam'i za a yi وصلى ابن عباس لهم zamzam. صفة Abdullahi سيدنا Abbas ya yi wa jama'a أيها جماعة شليمانتي haka صفة هكذا كرنتا صاد دا ضمة sannan fa'un da fataha da shadda suffa ita ce rumfa a cikin rumfar rijiyar zamzam akwai rumfa a saman rijiyar zamzam tun a wancan lokaci to da aka yi kusufi sai ya shiga ya yi musu ainihin sallah dalili akan ya yi sallah a cikin jam'i kenan akwai wata nuska ta sahihul bukhari in yi ishara gare ta ko da za a ganta wata ran ta ce fi buffati zamzam madadin siffa siffa rumfa sai ta ce buffa buffa ita ce gaba ma'ana a gabar zamzam to ibn hajar ya ce wannan ma ya kasance haka sai zama ta tajawuzan ne kawai ma'ana kamar an kaddara zamzam din kamar wani kogi ne sai a ce a gaba shi amma ba haka ba asali suffa ce suffa daga nan aka samu ashabu suffa masu zama a rimfa suffa ka kiyaye shi yasa ba a cewa suffati salati in ka ce suffati salati ka ce rimfar sallah kenan suffa eh rimfa na fata an gane sai dai ka ce sifatu salati wannan asarin al-Imam Shafi'i da Sa'idu dan Mansur sune ainihin suka ruwaito shi a inda ainihin wato Sulaiman al-Ahwal yake cewa ji Tawus yana cewa rana ta kisfe a zamanin Abdullahi dan Abbasin sai yayi wa mutane ainihin wato limanci a ainihin wato rumfar rijiyar Zamzam din na fata an gane sannan sai yake cewa wa jama'a Ali ibn Abdullah ibn Abbas haka Aliyu dan Abdullahi dan Abbas ɗa ne ga Abdullahi dan Abbas shi ma ya taɓa yi musu sallah ta kusufi ɗin a cikin jam'i wannan asarin ibn hajar da kanshi ya ce bai same shi da isnadi muttasili ba amma dai gashi imam bukhari ya kawo shi majzuman bihi maiwa ya same shi da isnadi shi bukhari din wasan ibn umara abdullahi dan umar ya ainihin wato yi sallah ko me ya kawo a taku nuskar kawai sai ce wasan ibn umara haka ibn umar ma ya ainihin yi sallah shine nan da ibn hajar ya zo sai ya ce yahtamilu an ya kuna yakuna baqiyata asara ali al-mazkur mai wa ragowar asarin wancan aliyu dan abdullahi dan abbas ne wato aliyu dan abdullahi dan abbas ya yi wa mutane limanci a jam'i sai ya ce haka nan abdullahi dan umar ma ya yi wa mutane limanci a jam'i din قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلمة an ata ibn yasarin an abdullahi ibn abbasin qala abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda yace in fati shamsu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama rana ta kisfe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah yayi sallah fa qama qiyaman tawilan nahwan min qira'ati suratul baƙara. ya tsaya a tsaye ya yi karatu kwatankwacin karatun suratul baqara sun maraka a ruku an ɗawilan, ya ruku'u mai tsawo sun marafa'a faƙama kiyaman ɗawilan. ya sake ɗagowa sai ya yi tsaiwa mai tsawo ya huwa dunal kiyamin awwal ita wannan tsayuwar ta biyu ba ta kai ta farko ba sun maraka a ruku an ɗawilan, sannan ya dogon ruku'u wa huwa dunar ruku'in awwali wannan ruku'in bai kai tsawon na farkon ba thumma sajada thumma qama kiyaman tawilan yayi sujuda da ya sujuda kuma sai miƙe miƙewa mai tsawo wa huwa dunal auwal awwal wannan tsayuwar ba ta kai ta farko ba ma'ana a raka'a ta biyu kenan thumma raka'a ruku'an tawilan yayi ruku'u kuma mai tsawo wa huwa dunar ruku'il awwal shi ruku'in bai kai na farko ba thumma rafa'a ya dago kanshi fa kama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyam awwal da ya ɗago kanshi sai ya tsaya a ruku'u na biyu a cikin raka'a ta biyu amma tsayuwar ruku'u na biyu ɗin a cikin raka'a ta biyu bai kai tsawon ruku'u na farko a cikin raka'a ta biyu ɗin ba sun maraka a ruku'an tawilan ya sake ruku'u na biyu wa huwa dunar ruku'il awwal shi wannan ruku'un na biyu a cikin raka'a ta biyu bai kai tsawon ruku'u na farko a raka'a ta biyu ɗin ba sun masajada sannan yin sujuda sallallahu alaihi wa alihi sallama sun mansarafa wa kad tajallati shamsu manzon Allah sallallahu sallama a lokacin rana ta fito sarari ta yaye fa qala sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayatin lahi lallai rana da wata ayoyi biyu ne daga cikin ayoyin Allah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi ba sa kispewa saboda mutuwar wani ko saboda rayuwar wani fa idza ra'aytum zalika fadhkurullah idan kuka ga haka sai ku ambaci Allah madaukakin sarki menene wannan ke nufi da zikiri yana nufi sai mu cika titi muna yawon zikiri a'a ana nufin a wurin wannan sallah da hudubar da ake a nan ne za a rinka ana ambaton Allah ba wai a manta da sallah a zo a cika titi ana zikiri ba ko a manta da sallah a je masallaci a taro a yi ta zikiri a'a a yanayin sallar kafin ai sallar bayan an idar da sallar ana hudu ba ane ana harhaɗawa da zikirori da ambatan Allah ina fata an gani. qalu ya rasulullahi sahabbai suka ce ya manzan Allah ra'aina ka tanawalta shay'an fi maqamika to amma a cikin sallar mun ga ka kamo wani abu don ana cikin sallah sai sahabbai suka ga annabi ya yi tsalle baya haka har sai da suka ji tsoro suka koma suna kwanciya kan junansu sallallahu alaihi wa sallam ana cikin sallah kuma sai suka ga yayi gaba ya je ya koma ya tsaya inda yake ya kai tafka haka to da aka yi da sallah shi ne suka ce to ya aka yi makarantar manzan Allah akwai freedom of information ko akwai ko da haka ba sai wasu karfi sun tara Abuja sun yi fasin bill ba wai freedom of information freedom of conscience ka tambaya duk abin da ya daure maka kai ka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sallah ce aka fara ta sai abu huraira ya ji annabi yi shiru can sai ji ya fara karatu da aka yi da sallah sai ya ce bi abi anta wa ummi na baka fansar mahaifi na da mahaifiyata ya manzon Allah sukutuka baina alqira'a baina takbiri wal qira'a ma za ta qul naji da kai kabbara harama sai naji kayi shiru kafin ka fara karatu me kake cewa abu ne mai sauki annabi ya ce kai rashin kunya ba mu manya ba a tambayan mu in kana tambayan manya za ka tsumbure ba inda aka faɗa aka ƙarya ne sai ya tambaya a nan ma ana sallah ne ko kun fahimta sai suka ga ya yi tsalle da ba ya yi gaba da aka yi da sallah sai suka tambaya ya aka yi kuma ya fassara musu da haka ake ƙara ilimi don tambayar ba sun yi ta rashin kunya ba ne ba sun yi ta ƙura ba ne ta neman ilimi ne da jawabi shi ko manzon Allah Allah ya turo shi ne ya ba da ilimi ya yi jawabi don me zai yi rowa daga abin da Allah ya so da duk inda ka ji an ce wai in ka ga malamin ka yi abu to kar ka tambaya wai man sa'ala lima falan yufliha haka hunnan dariƙa suka ce in ka tambayi malamin ka me yasa to ka ba aljanna shi yasa yan boko ba za su yi dariƙa ba in ka ga dan boko yana dariƙa wallahi ɗan iska ne ƙarya yake takara zai tsaya waye zai musu dan boko an koyar da shi wasu why guda hudu ko guda biyar ko guda shida why what where ko uban shi ne abu sai ya ce why but that why i'm sorry that but why you are telling lies dan boko sai za ka ga dan boko yana dariƙa rabu da shi bayan wata uku zaka ga ya kafa hoton shi takara zai ya tsaya amma ƙarya ne ba za ta yiwu ba saboda an horar da shi duk abin da ya ga bai gane bai tambaya su kuma an ce in kai tambaya ba aljanna kaji kajaga a saka ka a huhun goro a ɗaure ka ka ga mutum ya yi abu ba daidai ba shi ya karantar da kai kar kai kaza sai ka ga ya aikata haka wallahi ko manzon Allah tambaye shi ake dan ya ce musu duk wanda ya kukan mutuwa ranar lahira za a sa mai riga ta farar wuta a kaɗa shi sai ga jika shi an kawo za ta mutu sai suka ga yana kuka sai suka ce wa anta kai da kanka kuma kai da ka hana me yasa ka hana mu kuma kake yi sai ce hazihi rahama. wannan rahama ce ba shi ne wanda na hana ba wanda annabi ya hana a yi ihu a yi birgima a watsa ƙasa a yaga riga amma hawaye ne wannan ne wannan rahama ce don girman Allah da suka tambaya ba su ji fassara abin ba ba su iya bambancewa daga wanda ya hana ba to dan me za ka ce ka a tambaye ka waye kai ko waye kai ko waye kai a duniya ka karanta muktasar mai muktasar ya ce in aka aje ka gaban alkali ko waye a duniya daidai ne sunna ce ka ce mishi ka ji tsoron Allah kai mun hukunci da littafin Allah saboda balaraban ƙauye an ɗauki ɗan shi an kawo bariki yana aiki sai ya je zina da matan mai gida aka koma aka yi fatawa malaman ƙauye suka ce zai ba da baiwa guda ɗaya zai bayar da awaki guda ɗari fatawar malaman ƙauye ce sai ya ji bata zauna mishi ba sai ya dawo ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗana ne ya je na aiki gida kaza ya je zina da matan mai gida malamai sun ce zan ba da lada eh, abin nan eh, akuya da bayi guda eh, abin nan akuya guda ɗari bawa guda ɗaya shine na zo wurinka illa qabaita li bi kitabillahi kalmar da ya faɗa ke yace kar ka sake sai kai min hukunci da littafin Allah sai mijin matar yace haqqan gaskiya ne ni ma na yadda ayi mana da littafin Allah wannan wa kenan manzon Allah wanda aka saukawa da littafin Allah shi yasa idan ba in rawanin buzaye ba wai wannan dan alkaki da waɗannan alkalai na ƙarya suke sawa a ka baki in rawanin buzu zai sa bandir biyu baki duk ya gama an ka zauna sai ka ce ai mun hukunci da littafin Allah ba kai rashin kunya ba dan dama ba ka faɗi da rashin kunya ba ne a'a ka faɗi abin da yake daidai ne ma'ana in ma ba haka aka so ayi ba to kana faɗakarwa in kuma haka so hakan ɗin aka nufi ayi to kana tabbatar da abin da za a yi din daidai ne shi kake so saboda haka abubuwan da ba rashin kunya ba ku daina fassara su a rashin kunya tambayar malami ga abin da ya ɗaura kai na addini ko na rayuwar shi alagafarta malam kai ka ce mana kaza to yaya kuma muka ga kaza sai ce wallahi na shafa'a ne na gode da kuka tunasashe ni kaga shikenan a gafata malam kai ka ce mana kaza ba kyau sai kuma muka ga kai sai ce a'a ai wanda na ce muku ba kyau kun ga kaza ne to ni kuma wanda ne kun ga kaza ne sai su ce to alhamdulillah iyo me zafi sai ka zauna lafiya amma ka zauna kana ta bakin ciki kana jin haushin ɗalibai su kuma suna jin haushin ka ka murda abubuwa haqa'iq ana azumi jama'a a ga ƙaton malami shehi ya fito da la'asar yana cin gurasa dole a tambaya amma sai aka ce a ba a tambaya don haka sai kowa ya sun da kai sai haka da gaske shehi sai da an duba agogo karfe hudu da kwata ya ga yana cin gurasa sun san katon banza ne wallahi karya yake ba shi da dalili <laughs> tun da an ce ka ai tambaya in mu ahli sunna ne sai a ce akara maka Allah mun ga karfe hudu da kwata ne kana cin gurasa ga mu da azumi a baki ya aka yi sai ce na da tafiya ne ni ban dauki azumi ba shine kaza kaza ba shikenan ba ko kuma a ban da lafiya ne kun san yanzu na watsake shikenan <laughs> Allah madaukakin sarki ya ce maka da aka jama'a kun ji gashi nan suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasulullahi ya manzon Allah ka tanawalta shay'an fi maqamika mun ga ka kamo wani abu a wurin da kake tsaye din nan sun mara'aina ka ka'ata sannan sai muka ga ka ja da baya mai yiwa a cikin takun muska zai zo da ta ka'ata amma dai nan ya ce ka'ata an gane ko gashi nan ibn hajar ya ce fi riwayatil hannu ta ka'ata me yasa muka ga ka ja da baya ina fata an gane yace a larabci ana cewa ka ar-rajulu idza nakasa ala aqibaihi idan mutum ya ja da baya sai a ce ka'a to ta ka'a ka'a ka a ina fata an gane wannan larabci ne irin na manyan manyan annabawa irin na da in kana jin larabawan yanzu ina zaka ji irin wannan a bakin su duk abin ya zama surura kawai ina fata an gane qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suka yi wa annabi wannan tambaya mun ga ka kama wani abu sannan muka ga kaja da baya sai ya ce in ni ra'aitul jannata aljanna na gani fatanawaltu unqudan shine na miƙa hannu in kamo nono guda unqud abinda yake nufi nono kamar bunch kamar ayaba in tsunko nono guda ko dabino in tsunko nono guda shine tayi guda din nan haka an fahimta shine yace fatanawaltu unqudan shine sai na kai hannu in kamo nono guda walau asabtuhu da na samu damar kamowa la'akaltum minhu ma baqiyatid dunya da kun ta ci daga wannan dabino ko wannan inabi ko wannan ayaba ko duk abin da na tsinko da za ku yi ta ci matukar duniyan nan tana nan saboda abincin aljanna baya karewa Allahu akbar kai Allah ya ba mu aljanna amma sai an bi annabi fa sallallahu alaihi wa sallam wa ra'aytun nara yace kuma na ga wuta wa uritun nara kuma an nuna min wuta falam ara manzaran kal yaumi qattu afza ban taba ganin wani abu mai muni kamar yau ba wuta da na gani wutar jahannama to ban taba ganin abu mai munin ta ba wa ra'aitu aksara ahli sa'a, sai na ga mafi yawancin yan wuta mata ne kalu kaga ma'anan anan akwai freedom of speech me yasa ce kalu sai suka ce bima ya rasulallah menene ya kai mata suka fi yawa a wuta kala sai ce bi kufrihinna saboda butulcinsu wulakanta miji rena miji kila sai aka sake ce da shi fa kaji fa tambayar shi ake ta yi yakfurna billah a mata na kafircewa Allah ne kala sai ce yakfurna al'ashira kyautatawar da miji yake ita suke kafircewa ita suke wulakantawa wa yakfurna al-ihsana sannan suna kyautata mutunci namiji lau'a wa yakfurna ko wa yakfurna al-ihsana sannan suna butulcewa kyautatawa alheri da mutunci da miji yake law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra da zaka shanya ad-dahra abinda ake nufi da ad anan shine rayuwarka da za a yi aure tun saurayi da budurwa kana kyautata mata har ku tsufa kullahu duk rayuwarka sun mara'at minka shay'an sai ta ɗan ga wani abu tattare da kai shay'an ɗan kaɗan ta ga wani kuskure ko gazawa qalat sai ta ce ma ra'aitu minka khairan qat tun da nake ban taba ganin alheri daga gare ka ba wannan halin na mata ne amma tare da cewa wannan halin na mata ne ba ana nufin cewa duk mata ba kamar yadda ka ji an ce sun fi yawa to ana nufin mafi yawancin mata na da wannan halin amma ka ga Hadiza, kubra ba ta da wannan halin ko kun fahimta jama'a amma mafi yawancin mata suna da wannan hali na butulci rena miji wulakantawa ka kare rayuwarka kaf kana mutunta ta da zaran kun tsufa al'amura sun canza shikenan sai kaga kuma tana neman ta mai da kai kamar wani abokin wasanta sai yadda ta ga dama ta faɗa ma magana sai yadda ta ga dama ta ce maka kaza to wannan duk yana daga cikin halayen mafi yawancin mata abin da ya kai su wuta kenan menene muhallin shahid a cikin wannan hadisi sallar jama'a ake yi a cikin kusufi ina ma gane haka sanda ake sallar shi kadai yake yi ana sallar suna ganin shi yana ganin su a cikin jam'i ake ina fata an gane wa alaikum salam wa rahmatullah eh gaba da eh khutuban liman eh. idan sallar kusufi ta samu a yi ta a masallacin juma'a don ya zama matattara da zai iya ɗauke jama'a ya yi daidai to amma in ya zama masallatan juma'a sun yi nisa da jama'a to sai su samu wani masallaci ya fi girma a unguwarsu da suke sallar jam'i sai su yi cewar hudu ba din baya nuna lallai sai a masallacin juma'a sai dai ina jin kana ishara zuwa ga mimbari da aka ce to kaga a wancan lokacin abin da za a duba ai masallacin guda ɗaya ne kuma madinar gaba ɗaya masallacin ya ishe ta to yanzu ka ga shi yasa ba ku manta a karatunmu da muka yi a na juma'a ai nake cewa waɗannan irin anguwanni da muke gani a yanzu muna ɗaukar sa a unguwanni a matsayin garuruka suke an komar da su zamun nan da ashe ba laifi ba ne tudun wadannan a samar mata masallaci sai a ga masallaci ɗaya bai isa ba can gefen ma sai a sake yin wani to kaga in ya kasance haka mutane sai su je su taru a masallatan juma'a mafi kusa da su wannan shine zai fi insha Allah wa alaikum salam wa rahmatullah eh to an yi magana addu'o'in aka ce in ka ce addu'o'in kuma ina ka samo dalili <laughs> Allah ya taimaka jama'a wannan hadisi yana ɗauke da matsaloli masu ɗimbin yawa yanzu maganan nan da ya ce inni ra'aitul jannata na ga aljanna shin Aljanna ya gani ko kohotanta idan hotonta ya gani hoton a yayi ganshi ya ganshi ne kamar yadda ake gani a madubi ko kuwa ya ganta ne a bango ko kuwa yaya malam ya ce zahiruhu annaha ru'yatu aynin a zahiri dai gani ne na ido ba da zuci ba gani ne na ido fa minhum man hamalahu ala anna al hujuba kushifat lahu dunaha fara'aha ala haqiqatiha wa tuwiyat al masafa bainaha bainahuma hatta amkanahu an yatanawala minha wasu malamai suka ce hakikanin aljanna ce ya gani ita aljanna ma waya ina take tukuna ka karanta ibn al a cikin littafin miftahu dari sa'ada aljanna tana can sama ne saman saman bakwai to tun da haka ne yanzu in aka ce aljanna ce annabi ya gani haƙiƙari wasu malamai sai suka ce an yaye duk wani hijabi ne da ke idan shi duk wani shamaki kuma aka nannaɗe tazarar da ke tsakanin shi da aljanna ɗin sai zama an kai shi kusa da ita an kawo ta kusa da shi har ya zama gata yana gani zai iya miƙa hannu ya ɗauko abu kwatankwacin kama a ce misali bokiti ne a nesa da kai sai aka miƙo shi kusa da kai yadda da ka miƙa hannu za ka iya sawa wasu malamai haka suka fassara wannan ainihin hadisi malai ce wa hadha ashbahu bi zahiri hadha al-khabari wannan fi dacewa da zahirin wannan hadisin da muka karanta wa yu'ayyiduhu hadithu asma al-madi fi awail sifati as-salah bi lafzi wani hadisi da muka karanta a baya zai karfafa wannan fassarar gashi as-sayyida asma'u ta ruwaito tace danat annabi yace sallallahu alaihi wa sallam danat min janna aljanna ta kusanto ni hatta lawujta ra'atu alaiha laji'tukum bi qitafin min qitafiha har da na sami iko da na ainihin wato zo muku da wani yanki na daga 'ya'yan itatuwanta wa minhum man to kun ji fassara ta farko kenan jama'a wa minhum man hamalahu ala annaha musilat lahu fil ha'iti kama tuntaba'u a sura fil mir'a wasu kuma suka ce a bango ne aka kawo mishi ita Kama yadda aka sanya madubi a bango sai ka ringa ganin abu kamar ne shi ko an fahimta jama'a fara'a jami'a ma fiha sai ya ga duk abin da ke cikin aljanna din baki daya wa yu'ayyiduhu hadithu Anas al-ati fi tauhidi akwai hadisin as-sayyid Anas Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda wannan hadisi yana nan zai zo a cikin kitabut tauhid bari ku ji lafazin cewa yi laqad uridat alayya al-jannata al-jannatu wan-nar annabi yace an kawo mana aljanna da wuta anifan a ɗazu fi urdi hadha al-ha'id a jikin wannan bangon wa ana usalli a halin ina sallah kun ga wannan hadisin kuma yana tabbatar da cewa a bango aka kawo ta ko wa fi riwayatin a wata riwaya laqad mufsilat yace an misalta mishi ita wali muslimin a cikin riwayar muslim laqad suwirat an suranta mishi ita malam yace wala yaruddu ala wala yaruddu ala hadha ana lintiba'a huwa inma huwa fil ajsam as-saqila لأن ما نقول هو شرط عادي fa juzo an tankhariqa al'ada khususan lin sallallahu alaihi wa alihi sallama ta iya yiwa ka ce to yanzu wannan abin ya saba ma hankali ya za a ce a jikin bango kuma har ya miƙa hannu ya ciro abu ko kun fahimta ta iya yiwa ka ce to ai wannan abin ya saba ma hankali sai mala ya ce karka ce haka saboda waɗannan al'amura ne waɗanda sun saɓa wa abin da aka saba gani na al'ada sai ce musamman kuma ka dubi ga annabi ne sallallahu alaihi sallam akwai abubuwa da dama Allah ya yi wa annabi wanda sun saba wa al'adun kowa da kowa sallallahu alaihi sallama daga ciki annabi sallallahu alaihi sallama tun ranar haihuwar shi mahaifiyar shi Amina take cewa ta ga haske ya haskaka manya-manyan fadoji na ainihin wato ƙasar Sham yanzu kaga ba wai shi ba mahaifiyar shi ita da kanta sanda ta haife shi ya fito daga cikinta sai ta ga haske har da ta hangi manya-manyan waɗannan fadoji duk sun haskaka daga ina daga makka ta ga waɗannan fadoji kamar misali jama'a mutumin zare ya ce an haskaka mai ya ga fadar shehun barno ko kun fahimta jama'a to kaga mahaifiyar shi kenan albarkacin haihuwar shi to balle shi sannan karka manta hadisin sariya sariya din nan me ya faru sahabi ne ko na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama amma shi wane ne aka nuna wa sariya dutse zai gangaro mishi umar umar yana huduba yana huduban mimbari ba babban kwamandan shi sai ya ga kafirai za su turo dutse zai faɗo mishi umar yana nan sai ya ce ya sariyatal jabal ya sariyatal jabal kai sariya kauce dutse kauce dutse tsakanin su kuma tsakanin tafiya ce kamar yadda ne kwatancen nan zariya zuwa maiduguri shine kasar madina zuwa sham kuma aka ji muryar a daidai wannan lokaci kuma sariya tudin ya kauce ba telefon ba ba gsm ba ba intanet ba wannan wa kenan umar to sannan ka duba hadisin annabi sallallahu alaihi sallama da kisan su ja'afar a inda aka ainihin nuna mushi, ga su an kashe wani an kashe wani an kashe wani yana gani life yana faɗa wa sahabbai yana cewa a yi musu addu'a Allah ya ji kansu abinda malam yake cewa kasantuwar a ce an kawo aljanna an aje a bango kuma ya mika hannu ya ɗauko abu karka ce to ya saba ma hankali a'a game da annabi sallallahu alaihi wasallama abubuwa sun faru masu ɗimbin yawa dubi tafiya da aka yi daga, daga, daga makka zuwa birnin kudus wata dabba ce sunanta buraka burakan nan tafiya in ta tashi yadda take jefa kafarta iya idda ganin ta ya tike haka take jefa kafarta to ka taɓa jin wata dabba mai gudun haka to sannan daga nan kuma ka duba mala'ika ya ɗauke shi ya saman bakwai da shi saboda haka cewar an kawo aljanna an aje a bango ko an aje wuta a bango bai saba ma hankali ba sai dai kawai ya fi ƙarfin fahimtarka ka ko iliminka ne to fahimta da ilimin wani zai iya ɗauka sai ce lakin hazihi qissatun ukhra waqa'at fi salati zuhuri yace to sai dai kuma ka gane cewa wannan na cewa an kawo mishi an aje a bango din a sallah azhar abin ya faru waccan kuma da yake cewa an kawo mishi aljanna gaban shi din nan wannan a sallar kusufi ne dan haka sai ya ce wala mani'a an yara aljannata wan nara marrataini bal miraran ala suwarin mukhtalifa ba abin da zai hana ya zama an nuna mishi aljanna da wuta din so biyu so uku har fiye da haka a bisa sura daban-daban wani yanayin an kawo ta an aje gaban shi wani yanayin a aje mishi ita a bango sallallahu alaihi wa alihi sallama ai kar ku manta akwai wanda ya isa ya shiga aljanna yana da ran shi babu amma annabi ya shiga aljanna dan a cikin hadisi da dama zaka je yana cewa wa udkhiltul jannata an shigar da ni aljanna na je na ga kaza na ga kaza tun anan duniya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ab'ada man qala innal murada bir ru'ya ru'yatul ilmi sai dai wasu malamai sun ce wai ba gani ne da ido ba a gani ne kawai na ilimi wato an sa mishi saninta ne da ganinta a ido kawai wannan kuskure ne fassarar da take daidai shine annabi ya ga aljanna din ne imma an kawo ta mareran zahiran ya ganta ko kuma ya ganta din a bango sallallahu alaihi wa alihi wa sallama قال القرطبي Ibqai لا إحالة umur ala هذه الأمور على ظواهرها لا سيما على مذهب أهل السنة في kad الجنة والنار قد خلقتا ووجدتا wannan ba abu ne wanda ya saba wa ainihin wato hankali ba bai saba wa kuma zahiri ba Ya ce musamman a bisa aƙida ahli sunna ahli sunna sun yarda cewa da wuta da aljanna a yanzu akwai su mu'tazila su ne suka ce wuta da aljanna a yanzu babu su sai an je ranar lahira Allah zai yi su ya yi azaba da wuta gwargwadon yadda ya so sai ya kashe ta ya yi ainihin ni'ima da aljanna sai ya darkake ta shi shikenan amma ahli sunna suna cewa aljanna da wuta akwai su a yanzu sannan kuma Allah maɗaukakin sarki zai saka waɗanda ya nufa ya saka sannan kuma za su zauna har abadan abidina to ƙur'ani da ya ce ma damati samawati wal ardu sai ce illa ma sha'a rabbuka aka ce wannan litakuna mashi'atullahi hurra dan Allah bai son ai wata magana sai an ce insha Allahu ne dan haka da ya zo magana aljanna sai ya ce sai dai abin da Allah ya so ba ana nufin wai daga baya Allah zai rusa Aljanna ko zai rusa wuta ba a'a wannan ya faɗi insha Allahu ne a bisa yadda ya ladabtar da mu duk abin da za mu faɗi mu ma mu faɗe ta na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yake cewa qala ibn battal ibn battal yake cewa lam ya'khudh al-unquda to me yasa annabi bai dauko wannan abin aljanna ba ya kamata a yi wannan tambaya ko sai wani babban malami ya ce annabi bai ɗauko ba li'annahu min ta'amil janna saboda ai abincin aljanna ne wala yafna abincin aljanna baya karewa wa duniya faniya la yajuzu an yu'kala fiha ma la yafna duniya ko mai karewa ce bai kamata a kawo abin da za a yi ta ci ita ta kare ta bar abin ba to ina ba a kai abin kenan tun da ita ta kare don haka abincin aljanna bai dace a kawo shi a nan ba don shi baya karewa ita kuma duniya na karewa ma'ana a bar kowa ya tafi can ya je ya aiki ya haɗu da rabon shi ina fata an gane wakila innahu law ra'ahu nasu lakana min imanihim bi shahada la bil ghaibi fa yukhsha an yaqa'a raf'u tauba fala yanfa'u nafsan imanaha imanuha wasu malamai suka ce a abin da yasa aka hana annabi ya to da shi saboda mutane su ci gaba da imani da abin da basu gani ba amma an gaya musu inda an kawo kaga dabinon aljanna kaci akwai sauran shakka kuma kuna jin duk matsalolin nan da ake samu da wasu musulmi na raunin imani da raunin yaƙini wani fa yana ganin duk abin fa ba tabbas bane to in aka ce an zo da abincin yanzu misali jama'a baka taba zuwa aikin hajji ba amma tun kana karami an kawo ruwan zanzan an kawo baga ruwan makka yanzu akwai sauran shaka game da ruwan zanzan. to inda an kawo abincin aljanna a nan kaci sai ya zama imaninka da aljanna bai da wata fa'ida kenan don me domin ka ga abubuwan da dole za su sa kai imani to amma yanzu a barka don ya zama imaninka da aljanna na daga cikin cikamakin imaninka da gaibu shine an faɗa maka baka gani ba baka ga alama ba amma ka yadda amma an ka ci dabinan aljanna ya kasan akwai aljanna dan yanzu tun da ka ci ruwan maka ka san akwai maka na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to malam ya ci gaba da dogayen bayanai yake cewa wakila wasu ka ce li'annal jannata jaza'ul amali wal jaza'u bima la ya la yaqa'u wal jaza'u biha la yaqa'u illa fil akhirah aka ce saboda ita aljanna ai sakamako ne na aiki shi kuma sakamako ba a yin shi sai a lahira to dan me tun ba a je lahira ba za ka fara cin sakamako wa haka ibn al-arab fi qanun at-ta'wil ibn al-arab yana da wani littafi mai suna qanun at-ta'wil an ba'd shuyukhihi annahu qala wani daga cikin malaman ibn al-arab ya fassara ma'ana qawlihi la akaltum minhu da na kawo da kunci inji annabi to ibn al-arab yace wani malamin shi yace an yakhluqa fi nafsil akil mislan lazi akala da'iman bi haythu la yaghibu an zawqihi wato da yace la akaltum minhu da in ka ci ba zai kare daga gare ka ba sai a bar maka ɗanɗanon shi kana nan kamar yadda ka san dabba tana yin tiƙa ko to abincin aljannan inda an kawo nan da haka ya kamata ya kasance ka ci ka ci dabinan kawai in ka so sai ka sake jin ya sake dawowa ka sake ci shi kuma ya fassara ma'anar kenan wata uku bi annahu ra'ayin falsafiyun mabniyun ala anna daral akhirah la haqa'iqa laha inna ma hiya amsalun mala yace amma an yi mai raddi cewa wannan ra'ayi ne na philosophers tunani ne kawai wannan ba ba, ba magana ahlus sunna bace wal haqqu yace gaskiya anna simaral jannati ‘ya'yan itatuwan aljanna la maqtu'atun wala mamnu'a Ma'anar shi idza quti'at khuliqat fil hal Ya'yan itatuwan aljanna da ka tsunko kana tsunkowa sai ka sake ganin wani a wurin kana tsunkowa sai ka ga wani a wurin la maqtu'a wala mamnu'a ba yadda zaka kai hannu kuma aljannan nan zaka dauko abin ya gagara nan ma haka ba ta yi bane ga annabi dan duniya ce sallallahu alaihi wa sallam baka ga wani wuri ma cewa ya qutufu hadaniya ba ruwanka da sai ka sa gwafa kana harbawa tana kuskurewa ko kana sa ainihin abin nan makata ka jawo ba a'a a inda kake kawai sai kaga ta zo maka sai ka tsinka Allahu akbar Allah ba mu aljanna jama'a eh to shine sai malam yake cewa فلا مانع أن يخلق الله مثل ذلك في الدنيا إذا شاء والفرق بين الدارين في وجوب الدوام وجوازه فائدة بين سعيد بن منصور في روايته من وجه آخر عن زيد بن أسلم أن التناول المذكور كان حين قيامه الثاني من الركعة الثانية الركعة تنوني النبي يميك أهنو دن يشرو أن دن إتاچا ونمالي ميسونا سعيد بن منصور دي رويت وانا حديث سيتي الركعة تبيوني با ركعة فرقوبة أم فهمت؟ تدوتي ورأيت النار ناغوتا كما wannan maganan me ma'anarta wa ra'aitu annara ay wa uritu ko wa yace fi riwayati ghairi abi dharrin wa ra'aitu a wata riwaya ba riwayar abu dharri ba abu dharri almajirin bukhari ba abu sahabi ba yace wa waqa'a fi eh, riwayati عبد الرزاق المذكورة أن رؤيته النار كانت قبل رؤيته الجنة وذلك أنه قال فيه عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم النار fata'akhkhara an musallahu to da ganin aljanna da ganin wutar wanne ne ya rigayi juna malam ya ce an samu riwayar da ta bayyana cewa a wutar ya fara gani da ya ga wutar sai ya ainihin ja baya daga inda yake tsaye hatta annan nasa layarkaba kaba ba'duhum ba'aba har mutane da suka tsorata su ma suka rinka danna junansu wa idza raja'a uribat alaihi aljanna da ya koma shi ne kuma sai aka gabatar mishi da aljanna din fa yamshi hatta wa fi musallahu ya tafi ya tsaya har sai da ya tsaya inda yake sallah da farko sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa li muslimin min hadisi jabirin laqad ji'a bin nari hina ra'aytumuni ta'akhartu a riwayar muslim annabi yace da kuka ga na ja da baya wuta aka kawo makhafata an yusibani min lahafiha saboda zafin ta kai ya taba ni sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai wata riwaya ta hadisi nan mun karanto ta a baya kuma za mu sake karanta ta a gaba insha Allahu ta'ala wadda take bayyana yace har ya ga wata mace kyanwa tana ainihin wato ya kushinta kun tuna mun karanta wannan a baya sai ya ainihin wato firgita ya razana sallallahu alaihi wa alihi sallama ya menene ya faru aka fassara mishi ai wannan mata tana kiwon mage ne kyanwa ko kulya sai ta tsare ta bata bata abinci ta ci ba kuma bata sake ta ta je ta kiwo ba har yunwa ta kashe ta shine aka kai magen gidan wuta dan ta azabtar da ita kenan ita magen ba an kai ta wuta bane dan ta sha azaba kamar mala'ikun da ke wuta da Allah ya ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika anan mala'ikun ai kaga ba azaba ake musu ba a'a su ma'aikatan gidan wuta ne ko to haka ita ma magen Allah ya kai ta ne don ta azaba ga wannan mata to abin da muke so a ɗauki darasi a wannan jama'a idan ya zama mace musulma matar aure ta tsara mage da yunwa azaba ta yi mata yunwa ta azabtar da ita har ta mutu an kai magen tana azabtar da ita a wuta ina matar aure da mijin yana da mata sai ta mutu ko ya sake ta ta bar ‘ya'ya ƙanana yanzu ke kike riƙe da su sai kika rinka azabtar da su har suka fita suka je suka galabaita ko suka shiga wani halin banza akwai mata masu wannan halin ta zo gida ta same ka da ‘yan ‘ya'yanka ya akai uwarsu ta mutu ya akai uwarsu ta fita madadin ta ba su kula ta ba su muhimmanci sai ta gallaza musu azaba wannan kun ji saboda kyanwa Allah ya kai wannan matar gidan wuta ko kun fahimta ina ke da kike azabtar da ɗan adam ina ke da kika zama sababin lalacewar shi to sannan ku dubi akasin haka kuma sai ga karuwa kuma ta shiga aljanna saboda ta shayar da kare ruwa ka dubi abin karuwa kare duk cikinsu wanne ne na gari amma a nan sai Allah bai kalle su a matsayin kare da karuwa ba sai ya kalle su a matsayin merai da merai karuwa merai ce ta sha ruwa ta ƙoshi ta ji daɗi ta fito sai ta ga wani merai yana jin kishi sai ta shayar da shi sai Allah ya mu'amalance ta a merai da merai sai ya gafarta mata a nan kuma sai Allah ya azabtar da wannan mata aure musulma saboda ta azabtar da merai har ta mutu tare da cewa meran mage ce saboda haka Allah yana kishin halittun shi jama'a shi yasa za mu zo mu karanta hadisin wani annabi da yana zaune gindin bishiya sai gwano ko cinnaka sai zo ya harbe shi sai ji zafi sai zo ya barbada musu kananzir ko abin nan sai tunna musu wuta sai Allah ya mishi wahayi dan me me yasa zaka hallaka su da wuta ka san cewa ni da ke halitta ni kadai ke azaba da wuta kuma dan me baka kashe wanda ya maka ba shi kadai me yasa duk ka kashe su zurriya guda duk ka kashe su al'umma guda jama'a kun fahimci wannan da kyau addinin musulunci shine addinin da ya fi kowa kula da rai da rayuwa waɗannan kafiran duniya da suke nuna musulmi a matsayin 'yan kisan kai 'yan ta'adda ba wanda ya kai kafiri ta'addanci duk duniya ba wanda ya kai kafiri ta'addanci a wannan zamanin da amerika wa musulmi sharri a matsayin 'yan ta'adda a wannan zamanin da ake ciki babu 'yar ta'adda duk duniya irin america a karnin da ya gabata babu 'yar ta'adda duk duniya irin ainihin america ka je ka duba tutarsu me kake gani blue kake gani da me da ja wannan jan ma'anar shi atlantic ocean kogin atlanta da aka rinka ɗiban bayi daga baƙaƙen fata ana ratsawa da su har a wuce da su Amerika, wannan jamfa da cike jikin tuta yana wakiltar jinin waɗannan bayin ne in aka ɗibe su za a tafi da su aka ce kashi hudu bisa biyar kafin a je america sun mutu waɗannan kashi ɗaya bisa biyar duk yadda za a yi sai an sa su sun yi aiki aikin da zai mayar da kuɗin waɗancan da suka mutu a hanya don haka da suka tashi tutarsu sai suka sa wannan blue da wannan ja ja ɗin yana representing jinin kakanninmu ne da suka hallaka america kenan it is and it was the first terrorist on earth in the present contemporary world a duniyar yau america ce 'yar ta'adda ta farko ita tafi kowa hallaka mutane duk inda kaga ana hallaka mutane duk wannan hayaniya da ake a ƙasar larabawa Amerika ce da kashe mutanen ta sa a kashe ɗin in aka kashe ɗin sai kuma ta dawo ta ce an kashe mutane don haka a kifar da gwamnatin addinin musulunci shine addinin da ya baiwa duk wani mai rai yancin ya rayu ƙwaro ne dabbobi ne tsuntsaye ne duk addinin musulunci shi ya ba su yancin su rayu ka duba mutane da ake kashewa a iraki gaba ɗaya wannan bai dame su ba amma sai ka je ka same shi yana wahala a kan kare kuma yi wasiyar dukiyar shi gaba ɗaya in ya mutu a ba karan Allah ya kyauta na malam na kamar yaya zai yi tun da gashi an yi wa mage sai dai ya danganta ita ‘yar in kuma kafira ce fa ta kai kuma haddin balaga ma'ana kafiri ne da kafira suna da ‘ya sai suka azabtar da ita har ta mutu tambayar ita ce zai yiwu wannan ya Allah ya kai ta wuta ta azabtar da su zai yiwu in aka ce zai yiwu wato ja'izi ne don me gashi ya yiwu kuma ba abin da ba zai yiwu ga haƙƙin Allah ba to amma matsalar ne kuma da na tayar a nan in ya zama ita 'yar kafira ce kuma a wannan lokaci ta balagafa kisa da suka yi mata ba zai sa ta samu rahama Allah ba tana nan a kafira ya rage su kuma za su ɗanɗani azabar kafirci da kuma azabar wannan zunubi domin Allah ya wa kafiri azaba nau'i biyu da azabar kafirci da azabar sauran laifuffuka kuma da yake a ƙarƙashin kafircin ma salaka kun fi saƙar qalu lam naku al musalli wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idina kaga kafirai ne me ya kai ku wuta ta ce ai abin da ya kai mu wuta shishigi maganganun banza da muke yi abubuwan da babu ruwanmu sannan ba ma sadaka ba ma zaka ba ma alheri sannan ba ma yin sallah banda azabar kafircin kuma za a bi ɗaiɗaikun laifi a yi musu Allah kiyaye to malam yace wa fi hadha hadisi min alfawaidi ghairu ma taqaddama wannan hadisi yana ɗauke da wasu fa'idoji banda waɗanda suka gabata Almubabaratu ila ta'a wannan hadisi yana ainihin wato tabbatar da gaggawar yin ba'a inda ru'yati ma yuhazzar minhu idan har aka ga wani abu wanda ake tsoro to ayi gaggawar biyayya ga Allah da kun ga rana ta yi kusufi ku fara sadaka ku fara ainihin ayyuka na alkhairi wastidfa'ul bala bi zikrillahi sannan ana tunkuɗa bala'i da ambaton Allah in ka ga wani abu na musiba sai kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko subhanallah ko a'udhu billah ko Allahu akbar kai marmaza ka ainihin faɗi wa anwa'i ta'atihi da kuma nau'uka na ta'ar Allah madaukakin sarki misali jama'a bala'i da ya danno wa al'ummar musulmi din nan wallahi abin da muka rinka ba su shawara kenan malamai musamman na ahli sunna da waɗanda za mu iya gayawa a ƙasar Borno da Yobe muka ce wannan musiba ce da yaya za a yi ta musulmi ne suna kashe musulmi ba kafirai ne suke kashe musulmi ba balle a ce musulmi ne suke kashe musulmi limamai ake kashewa malamai makaranta qur'ani ya za a yi muka ce ku koma ga Allah ku yi ta tuba ku yi ta istighfari ku yi ta ayyukan alkhairi duk waɗannan abubuwan da hukumomi ke tunani wallahi sai su ƙara aborantar da abu shi yasa duk sanda musiba ta faru ko take neman ta abku musulmi su ne ake saurare a game za su kaddamar gwamnati abin da za ta ce ta shirya da kaza ta shirya da kaza duk shirin nata ba a yi bitin shirin nata ba an yi bitin shirin nata amma da aka koma ga Allah fa sai ko ga abin Allah yana ta yayyafa mushi ruwa to duk sanda musiba ta taho faruwa jama'a ku dubi an samu wani yanayi a ƙasar nan wanda da sai ta ɓarke da yakin basasa sai aka ce a yi addu'a ana cikin addu'a lafiya kalau sai aka waye gari wane ya mutu aka ci gaba da addu'a sai ga wani ma ya mutu aka ci gaba da addu'a sai ga wani ya mutu shikenan sai ƙasa ta zauna lafiya ko kun fahimta jama'a shi ne kuka ji kwanaki muke cewa ustazai malamai bayan Allah matan aure dattawa a je a yi ta sallar dare ko da raka'a ɗaya ce a yi ta faɗa wa Allah ya Allah halin da aka samu kai da ake fargaba Allah a haɗa da kashe wani da wane da wane Allah a waye gari wane ya zama gawa shikenan sai ga yanayin ya wuce <laughs> ma kafatun fatin <laughs> Allah ya taimaka saboda haka duk sanda musiba ta musiba addu'a ake yi jama'a ko kun fahimta baka ga wani tsohon shugaba a ƙasar Nijar ba shi bai san kan abun ba da musiba ta farko sai ta kama mutane na kashe su ne shi wannan shugaban namu nan sai ce kai ba haka ake ba addu'a ake yi kana kashe mutane abu sai rikice shi ya koya mai yace addu'a ake yi shi ma yasa aka yi addu'a sai aka waye gari shi ma kanshi ya mutu <laughs> eh, shine in musiba ta faɗo addu'a ake yi jama'a duk yadda za ku ce wai a je ai ta ɗiban mutane ana zubawa a kurkuku ai ta kashe mutane sanda ake kashewa sai wasu su ji daɗi dama kisan suke so <laughs> baka jin rawo ya ce zai je kashe kanshi bayan gidan wani dan ya dauki zunubi dora mai zunubi shi ya tashi bai da laifi ai wani yana jin ana kisa sai ya ce wallahi bari ya je a kashe shi dama ana bin shi bashi ya sha giya ya yi sabon Allah duka tashi da laifin ranar lahira shi kuma ya tashi lafiya kalau kuma haka abin yake nafsi ne duk wanda ka kashe ranar lahira zaka tashi da zunuban shi baki daya da nassin qur'ani da nassin hadisi cikin bukhari duk zunuban da yawa Allah da shi zaka tashi aiki ne jama'a Allah maraukakin sarki ya taimaka <laughs> wasu hadisan ya kala rawun ya faɗe su a raha yake faɗin sai a ga ba hadisai bane <laughs> mala yake cewa wa mu'jizatun zahira lin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan wannan hadisi yana nuna mu'jiza ta sarari ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ma kana alaihi min nushi ummatihi da kuma irin yadda annabi yake nasiha ga al'umma shi annabi mai nasiha ne ga al'umma shi ina mu gane haka ku ji aljanna ya tafi amma al'umma shi yake tunani ya wa tsaraba haka ne ko ba haka ba ka dubi uba da ya isa ƙasa kaza sai ka je na kwaso kayan tsaraba ga 'ya'yan shi saboda yana da tausayin su ko to annabi yana da tausayin mu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sannan wa ta'alimihim ma yanfa'uhum da kuma irin yadda yake karantar da su abin da zai amfane su wa tahziruhum mimma yadurruhum da tsoratar da su abin da zai cutar da su wa muraja'atul muta'allim lil alim wannan hadisi dalili ne akan ya halatta dalibi ya tambayi malami kun ji malami yana ƙara faɗi ya ce fi ma la yudrikuhu fahamuhu ga abin da bai fahimta ba ko abin da bai fahimta ba sai ya tambaya wa jawazul istifham an illatil hukum sannan kuma ma akwai hukuncin da malam zai faɗa sai ka ce to amma malam eh wannan hukuncin wacce hikima ke ƙarƙashin haka wato ka fahimci hukuncin amma wacce hikima ce ke ƙarƙashin haka ina ma'anar wannan abin babu laifin kaya haka wa bayanul alimi ma ya hataju ilaihi tilmizuhu sannan malami kuma ya zage yayi bayanin abin da almajirin shi ke bukata wa tahrimu kufranil huquqi wannan hadisi yana bayyana cewa haramun ne ka wulakanta duk wanda ya kyautata maka dan duk wanda ya kyautata maka yana da haƙƙi akan ka duk mata tana da haƙƙi akan mijinta miji na da haƙƙi akan mata duk da duk uba yana da haƙƙi to haramun ne ka ainihin wulakanta wanda yake da haƙƙi akan ka ko an fahimta jama'a wa wujubi shukrul munna'im sannan duk wanda ya maka ni'ima wajibi ne ka gode mishi matar aure miji ya shekara talatin yana ci da ke rana tsaka ki ce me aka taɓa miki ya yi miki ni'ima a shekarun nan talatin aka bacci a gidanku mahaifinki zai kuntata mahaifiyarki za ta kuntata shi ya rike ki ya yi miki ni'ima shi ne malam yake isharar wajibi ki godiya gare shi shi ne jiya mun yi wani karatu makamancin haka ba iya tuna wata munasaba ce ta kai na ce dole ne sai Allah daftar da 'ya'yan mutum suna ƙanana a koya musu da cewa na gode a koya musu da cewa ka yi haƙuri ka yafe ni waɗannan kalmomin ya kamata a kira 'yan arewa a yi musu darussa a kai musamman mata na gode ka yafe ni don wata wallahi a kan wannan kalma ake sakinta ya kawo sai ta jefar an yi magana ta ce akwai a gidanmu abin da yake sha'awa da ya kawo ta ce a ah, na gode na gode a ah, Allah ya saka da alheri ko kun fahimta jama'a shi yasa muna nan da yan mata ɗalibai a a Abia State musulmi inyamurai in kana so Ustaz sai mu kai ka Islamic Center Afibo inyamurar duk abin da ka kawo mata ko cefa ne ka kawo sai ta ce ah, all this one for me hey, thank you cefanen gidanka ne da za ta dafa maka kaci amma sai ta ce thank you amma mu sai ta jefar nan ta ce ba albasa ko ba magi ko ba a shana don haka ba ta yi ba ka zo ka samu alaihunka ya yaushi <laughs> so a koya musu thank you a koya musu na gode tun suna ƙanana duk abin da aka yi miki ki ce na ita na godan tana sanyaya zuciyar wanda ya yi sannan yi haƙuri ka yafe ni tana huce wanda aka yi wa laifi wata kalmar da za ta faɗi kenan mijin ya yafe mata sai ta ce a tabbau ba za ta faɗa ba ai shi ma ya yi mata laifi in ta rasa yadda za ta kama shi ta ce ai shi ma ne wa Allah laifi ma'ana ba ta taba ya ce wa Allah astaghfirullah ba <laughs> duk tawili ne wallahi shi yasa malaman islamiya akwai aiki waɗannan ƴaƴa da aka baku amana ku rinka koya musu waɗannan kalmomi duk abin da aka yi ai duk wanda ya makarantar boarding a da ya san yadda ake za a koda maka mali ne in ka juya ka tafi sai a ce zo nan me yasa baka ce na gode ba in ka ce ka gode sai a ce a'a ta huce sai a sake maka wani marin sai a ce kai godiya ba aiki ya kai maka ba <laughs> marin ka za ko a kwata garin rogon ka ko kifin gwangwanin ka sannan ka durkusa ka ce na gode saboda an zalunce ka <laughs> Allah kiyaye wa fihi anna al-jannata wan nar makhluqatan mawjudatan al-yawm wannan hadisi dalili ne akan aljanna da wuta a yau dinnan suna nan an halicce su kuma suna nan suna jiran waɗanda za su shige su akwai na hadisi dogo za mu zo mu karanta shi insha Allah ta'ala za ku ji annabi eh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya je cikin aljanna sai ya ga annabi Ibrahim ya ne wa yara ƙanana karatun islamiyya ya je kuma wuta sai ya ga wani a durƙushe shi kuma yana ta fifita wutar shi wane ne sai aka ce Malik ne mala'ikan gidan wuta shine yake tattalin abashi kaga akwai aljanna din akwai wuta kenan yace ya shiga aljanna yana cikin tafiya cikin aljanna sai ga wani kankareren gida sai ya ga wata mata har zai leƙa aka ce gidan Umar ne duk wannan yana nuna akwai me akwai aljanna dan haka aljanna da wuta akwai su ina fata an gane wa jawazu itlaqil kufri ala ma la yukhruju min al milla amma la ko a nan alama la yukhruju min al-milla yace ya halatta a faɗi kafirci ga abin da bai fitar daga addini ba ai kun ga da ta hausa suna yin irin wannan sai a ce kafirin banza kafirin wofi to wannan kafiri da hausa ke cewa ba kafiri suke nufi na kafiri ya fita daga musulunci ba ko kun fahimta jama'a ma'ana yanzu nan da annabi ya ce suna kafirci sai aka ce suna kafircewa Allah ne sai ya ce a'a ma'ana butulci saboda haka kalmar kafirci tana nufin kafircewa Allah takan nufi kuma butulci to za a iya amfani da ita a ko'ina ma'ana akwai kalmomi masu harshen damu tana ɗaukan wannan ma'ana tana ɗaukan waccan ma'ana tana ɗaukan waccan ma'anar to wani lokacin ya halatta na taɓa gaya muku muna da wani malami ya shigo wata rana zai lugal arabiya kawai sai ya ce man al'am yuridu an yakuna kafiran bana wane ne yake so ya zama kafiri an yi ruwan sama ne da safe ta kai jungun jungun kafiri sai shi sai ce shi in Allah ya so bana zai zama kafiri <laughs> kaga kalmar kafirci tana zama manomi to an yi ruwa shi ruwa ya sauka damuna ya ce bana waye zai zama manomi <laughs> ya ce in Allah so shi bana zai zama manomi shine ma'anar kafir so kalmar ba <laughs> na fata an gane kalmar ta yi nauyi ne musamman mu an saba yawo da ita da araha haka mala yake cewa wa azibu ahli tauhidi ala al-ma'asi wannan hadisi dalili ne akan ashe masu tauhidi ane musu azaba akan sabon Allah mai tauhidi ya sha giya ko ya zina ko ya luwadi Allah zai mishi azaba da gwargwadon yadda ya so inna ma tauhidin zai yi tasiri daga ƙarshe wa jawazul amali fi salati ila idza lam yakthur mala yace wannan hadisi dalili ne akan ayi wani aiki a sallah amma in aikin bai yawa ba ina mu gane haka yayi gaba yayi baya kaga wannan ba ayyukan sallah bane to aiki in na sallah ne shi ko yayi yawa malamai suka ce babu komai misali yanzu sai sallar la'asar liman ya raka a biyu yana raka a biyu ya sallama sai ya fita da ya fita sai aka zo aka kira shi algafata malar a biyu kai fa Ya ce a kamar yaya sai wani ya miƙe ya yace ai akara makallahu tabbas raka a biyu kai ya ce a jama'a haka abin yake wani ya ce ai kwarai da gaske yanzu kun ga duk wannan aikin ɗaga hannu da ɗaga murya ko duk aiki ne mai yawa a sallah amma da yake na gyaran sallah ne babu komai to amma in ba na gyaran sallah ba ne idan ya yawa a wuri ɗaya yana ɓata sallah idan ya tsatsallu ne nan an yi can an yi can an yi to aka ce inda sababi to babu komai amma in babu sabab ba zai ɓata sallah ba sai dai an kyamaci haka shine ba a wuri ɗaya kai ba a wannan raka'a kayi a wannan raka'a kayi a wannan raka'a kayi kaga yayi yawa amma bai haɗu wuri guda ba kuma babu wata larura to wannan sai a ce ya kai ga makaruhi amma da a wuri guda ne ya haɗu har ya zama ya rikita wani rukuni ko ya canza mai sura to sai a ce wannan ainihin wato sallah ta ɓaci na'am eh eh eh mun tattauna baka nan bai inganta ba eh. Eh. Eh. mun kawo hadisan rama wutiri muka ce ba su inganta ba hadisin da ya inganta da rama wutiri shi kuma ba yana nufin a bisa wajabci ba ne na ji mun tattauna mas'ala anan haka saboda haka rama ta a wajabci a yadda take da daddare to rama a haka ba dole ba ne. jama'a ya haƙuri, zan ɗan yi wani bayani da Allah saboda yadda lokaci yake wani ya yi tambaya dangane da abin da ya shafi ainihin astrology da astronomy menene bambancin su wato ilmul hisab da ilmul nujum ilmul hisab shi ilimi ne da ake amfani da shi wajen gano adadin sinina wal hisabi din ma'ana yaya tafiyar rana da wata wasu abubuwa ne suke tafiya a bisa wani tsari to gano wannan tafiyar kamar yadda ka ga agogon nan ke tafiya kaga wannan agogon da yake tafiya kai kana ganin shi a matsayin na'ura ne amma wani ilimi ne wanda tun kafin a yi shi akwai don haka ibn taymiya a cikin littafin shi sharhu hadisin nuzul sai da ya bayani akan science na agogo tsaf ya rinka nuna yadda sa'o'in suke da yadda mintuna da yadda second suke amma a lokacin babu agogon saboda haka ilimin da ke bayani dangane da lissafin gane tafiyar waɗannan ajram waɗannan planets rana da wata da sauransu to wannan ilimi ana kiran shi ilmul hisab to amma in ya kai za a yi amfani da wannan ilimin wajen ƙoƙarin gano abin da Allah bai yadda a gano shi ba shine abubuwan da suke gaibu ne to kuma wannan yana haɗawa ne a fakaice da bautar wasu ainihin shaidanu waɗanda su kuma suke iddi'a'in wato ko kuma suke makalewa a jikin waɗannan halittu sai su ingizo mutane su yi wasu abubuwa na sharuɗa ko na bauta daga ƙarshe sai su buɗe musu waɗannan abubuwan da suke so ƙarshe sai ka ga mutum ya iya ba da bayanin cewa ranar kaza ga watan kaza wane zai mutu sai kai mamaki kuma ranar sai ka ji wanan ya mutu sai ka ce ya aka yi haka to yanzu wannan shine ake kira astrology shine ilmin nujum to wannan haramun ne kuma kafirci ne Allah ya kiyaye wani yana cewa menene ingancin subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ya tabbata da isnadi sahihi tana nan cikin abu dauda da ibnu maja an samu wasu malamai ne suka yi kuskuren cewa bata inganta ba jama'a za mu dan yi sanarwa ne kamar yadda da Allah muka ɗanyi wasu lokuta insha Allahu ta'ala game da makarantar mu ta Albani Science Academy da dan hakuri da Allah minti biyu zuwa minti biyar wato ita makarantar kamar yadda jama'a wasu suka sani makarantar naziri ce da primary da makarantar secondary da kuma ainihin institution waɗannan shine ake nufi da albani science academy ita makarantar mallakar darul hadith ce to makaranta makaranta ce ta boko sai dai background dinta addini ne addinin na musulunci kuma wannan kuma ƙararra muna faɗi a ko'ina kamar yadda kiristoci in sun yi makaranta suna cewa background ɗinta christianity ne kamar yadda gwamnati in ta yi makaranta ita kuma sai ta sa background ɗinta secular system ne wato babu kula da addini a ciki to mu gaskiya makarantar addinin musulunci shine tushen mu dan haka ko arne ne